Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau litini ɗaya ga watan Yunin shekarar 2020. A cikin shirin namu na wannan lokacin muna da rahoto kan azamar da mahukuntan najeriya suke yi na samar da dokar da za ta tsara yadda za a rika kasafta tallafin rage radadin rayuwa nan gaba bayan da mutane da dama suka koka da yadda aka raba tallafin gwamnati na rage radadin annobar coronavirus sannan muna da rahoto akan komawar ɗalibai karatu a jamhuriyar niger yayin da sannu a hankali ƙasashe ke sassauta dokar kulle baya ga haka muna da rahoton ra'ayoyin 'yan niger akan sabuwar dokar tatsar bayanan sirri daga wayoyin jama'a da kafafen sada zumunta na zamani. Sannan Murtala Faru sanyin na zai shigo da shirin wasanni. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Dubban mutane ne suka bazama a kan tituna a kasar New Zealand a yau Litinin. suna nuna goyon bayan amurkawa a zanga zanga nuna alhininsu A kan kisan bakin fatan nan ba amurke george floyd yayin da yake hannun 'yan sanda masu zanga-zanga a birnin auckland sun yi tattaki zuwa ofishin jakadancin amurka suna masu rera waƙoƙi irin waɗanda aka rera a nan amurka da cewar rayuwar baƙaƙen fata tana da muhimmanci da kuma cewar idan har babu adalci to babu zaman lafiya. zanga zanga ta yau ta biyo bayan waɗansu da aka yi a jiya Lahadi a ƙasashen Birtaniya, Brazil, Canada da dai sauran ƙasashe. Dubban mutane ne suka tattaru a tsakiyar birnin London domin nuna goyon bayansu ga Amurkawa da suka fito domin yin Allah wadai da abin da jami'an 'yan sanda suke yi tun bayan mutuwar George Floyd a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota. Floyd dai ya mutu ne bayan da ɗan sanda fara fata Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwarsa fiye da tsawon minti takwas duk kuwa da cewar Floyd ya yi ta maimaita cewar baya iya numfashi. Ko a kasar Denmark mutane sun yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke Copenhagen a jiya Lahadi suna ɗauke da alluna da rubutu cewar a daina kashe baƙaƙen fata Haka ma a ƙasar Jamus masu zanga-zanga sun rike alluna da rubutu cewar a tuhumi jami'an tsaro da laifin da suka aikata da kuma wa za mu kira a lokacin da 'yan sanda suka yi kisa. Annobar COVID-19 ta karu da kashi 68 cikin 100 a kasar Afghanistan cikin watan Mayu a cewar wani kwamitin agaji na ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da ya fitar yau Litinin. matsanancin karancin kayan gwajin cutar da kasar ke fuskanta na nuni da cewar ba gwajin mutane da dama ba balle a iya gano ko suna ɗauke da cutar a cewar kwamitin miliyoyin 'yan kasar afghanistan dai na fama da matsalar karancin abinci bayan kwashe fiye da shekara goma ana yaƙi a yanzu kuma matsalar tattalin arziki da covid-19 ta haddasar ya sanya kasar ta afghanistan cikin matsanancin hali da jama'a suka shiga Kasar Rasha kuwa ta bayyana da samun sabbin kamuwa da cutar har mutum dubu tara da talatin da biyar a yau litinin. Yanzu haka Amurka da Brazil ne kawai suka fi Rasha yawan kamuwa da cutar. An shirya buɗe makarantu a ƙasar Afirka ta kudu a yau litinin, amma an soke tsarin inda ministan lafiya ya bayyana cewar kungiyar malamai da ma'aikata ba su aminta da shirin buɗe makarantun ba a nan amurka kuwa fadar white house jiya lahadi ta bayyana cewar ta kai maganin chloroquine fiye da kwali miliyan biyu zuwa ƙasar brazil don taimaka mata ta yaƙi annobar coronavirus a hannu ɗaya kuwa Prime firaministan armenia Nicole Pashinyan ya shaida wa gidan rediyon ƙasar cewar shi da iyalansa sun kamu da cutar coronavirus duk kuwa da cewar suna ɗauke da cutar fuka ta asma. Kasar na ci gaba da sassauta dokar takaita zirga-zirga inda mutane suka fara haɗuwa a gidajen abinci da wuraren shakatawa. A nashi ɓangaren kuwa Firaministan Australia Scott Morrison cewa yana fatar sassauta dokar takaita zirga-zirga za ta taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar wanda ya gurgunce a dalilin annobar ta coronavirus. baki ɗaya makarantu da jami'oyi a ƙasar kamaru sun koma karatu a yau litinin duk kuwa da cewar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ƙara hauhawa a zuwa yanzu kasar ta kamaru tana da mutum dubu shida da ɗari uku da tamanin da suke ɗauke da cutar inda mutum ɗari bakwai da saba'in da uku suka mutu amma hukumomi sun ce adadin waɗanda suke warkewa da irin matakan da suke ɗauka a makarantu ya ba su ƙwarin gwiwa cewar za su iya magance annobar lokacin da yake magana ta gidan talabijin na kasar a jiya lahadi raministan kasar joseph dion gote ya ce shugaban kasar paul biya ya umarci makarantu da ya rufe a ranar 17 ga watan maris a matakin dakile yaduwar cutar da su bude a yau daya ga watan yuni domin kuwa mutum 3,630 cikin 6,380 fiye da kashi 19 kenan cikin 100 suka warke daga annobar mai mai kisa ya ƙara da cewar matakan da aka ɗauka don kare 'yan ƙasar na aiki matuƙa. Firaministan ya ƙara da cewar mafi yawa daga cikin mutum dubu biyu da ɗari uku da ke ɗauke da cutar suna samun sauƙi, kuma an ɗauki isassun matakai don rage hatsarin kamuwa da cutar a makarantu. hannayen jarin hong kong da na shanghai ne ke kan gaba a kasuwar kasashen asiya a yau litinin a daidai sa'ad da masu saka hannayen jari suka yi ko oho da irin halin rudani da aka shiga a kasashen duniya kamfanin Hansen da ke Hong Kong ya daga sama da kashi uku da dugu uku cikin ɗari a tsakar ranar kasuwar a inda na Shangai ya tashi da kashi biyu da dugu biyu cikin ɗari duk kuwa da irin matsalolin diplomasiyya da ke tsakanin China da Amurka akan dokar nan ta rage ikon cin gashin kai na birnin Hong Kong. a hannu ɗaya kuwa kamfanin niki da ke kasar tokyo ya cira kaɗan sai na snpasx da ke sydney shi ma ya cira sama da rabin kashi a inda sewell cosby ya samu ƙari na kashi ɗaya da ɗigo bakwai cikin ɗari haka zalika kamfanin tsec na taiwan ya samu ƙarin kashi ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari kasuwar mai kuwa ta yi kunnen doki inda ɗanyen man amurka aka sai da shi akan dala talatin da biyar da sen arba'in da bakwai kowace ganga ɗaya sai nau'in ɗanyen mai na brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi akan dala talatin da biyar da cent talatin da uku kowace ganga ɗaya sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da farfadowa duk kuwa da ci gaba da zanga-zanga da ake yi a dalilin kisan george floyd bakin fatar da baya ɗauke da makami da 'yan sanda suka yi a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. China ta yi barazanar mai da martani a kan Amurka bayan wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na so soma shafe matsayin nan na musamman da Hong Kong take da shi da kuma saka dokoki masu tsauri a kan ɗaliban China da ke ƙasar Amurka. Matakin na Trump ya biyo baya ne sakamakon sabuwar dokar tsaron kasar ta China a kan Hong Kong. Da yake magana da manema labarai a yau Litinin mai magana da yawun ministan harkokin wajen China zuwa Lijian ya ce sanarwar ɗaukar wannan matakin ta taɓa lamuran cikin gidan China. Kana za ta wargaza dangantaka da ke tsakanin Amurka da China, ta lallata dangantakar Amurka da China, kuma hakan zai cutar da ƙasashen biyu. china bata amince da matakin ba ya kuma kara da cewar china za ta mai da martani akan duk wasu kalamai ko mataki da amurka ta ɗauka da ya shafi ra'ayin china a ranar juma'a trump ya bayyana cewar wannan sabuwar dokar tsaro ta china akan kasar hong kong tana illa sosai ga mutanen hong kong haka kuma ta saba alkawalin china na mutunta 'yancin birnin A makon da ya gabata ne Majalisar Kasar China ta kada kuri'ar amincewa da sabuwar dokar tsaron kasar akan Hong Kong wadda ta haramta mata ballewa da kuma abin da ta kira shishigin kasashen waje da aikin ta'addanci. Madalla a gaida Yusuf da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu. Kimanin shekaru hudu bayan da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa marasa karfi tallafi da nufin yaƙi da talauci a ƙasar wanda aka lakabawa shirin social investment. Kana ake samun koke-koken cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a daidai lokacin da aka samu bullar cutar coronavirus abin da ya sake dagula al'amura da dama a ƙasar inda ya janyo saɓanin fahimta tsakanin mahukunta kuma ya sanya 'yan majalisar wakilan ƙasar. su dage don ganin sun kafa doka don a kai ga cimma manufar da aka samar da shirin wakiliyar mu halima abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton Tun bayan ayyana tallafi ga 'yan Najeriya marasa karfi da gwamnatin kasar ta yi saboda bullar cutar Corona Virus aka fara samun sabani tsakanin ma'aikatar ayyukan jinkai da ke kula da shirin da majalisar dokokin kasar akan yanayin zakulo mabukata da ke cin gajiyar shirin da mika bukatar karin bayani akan kundin bayanan waɗanda suka ci gajiyar shirin. Sai dai a ranar Juma'a ne majalisar wakilai ta bakin kakakinta Femi Bajabiamila ta bayyana cewa za ta samar da doka da zai taimaka wajen kula da shirin tare da daidaita lamuran ba da tallafin zamantakewa na social investment duba da yadda annobar coronavirus ta yi wa al'umma ka tutu. Now, the cash transfer, the school feeding program, but unfortunately, those have not been codified. So basically, most of this is left to the whims and caprices of whoever is in charge. Basically, something that is not statutory. Fani Bajabiya Mila ya ce dokar za ta tsara yadda za a samu mabukata a basu tallafi da suka hada da na ciyar da yaran makaranta, ‘yan power, trader money da dai sauransu yadda ya kamata ba wai a hannun wasu tsiraru ba. What the House is doing now, within the next couple of weeks, we will be introducing a robust codification implementation and expansion of the social investment programs in Nigeria uh, that will take care of the poor and vulnerable. A nata bangare, ministan ayyukan jinkai ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk ta yi karin bayani akan yadda aka fara aiwatar da shirin ciyar da yaran makaranta a gida. Mun riga mun fara aiwatar da wannan aiki kuma kundin da muka bi shine mun yi amfani da rajista yara da take a makarantu da wadda take a ofishin cibiyar eh, ba da ilimi eh, subeb kenan na jiha eh, kuma da su kansu malaman makaranta da yaran nan suke makaranta wannan shine ah, abin da muka amfani da su muka fitar da ah, gidajen da wa'annan yara suke wasu 'yan najeriya daina kokawa game da yadda tallafin gwamnati bai isa gare su ba inda farfesa sani abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya danganta dokar da majalisar wakilai za ta samar da haka hakikanin gaskiya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke kasancewa game da tallafi na musamman majalisar tarayya ta tana da hurumin da ce za ta sanya ido a kan yadda ake kaiwa su karamin karfi doki. Wata fitacciyar lauya barista Yasmin Zakari ta yi maraba da dokar da majalisar wakilai za ta samar. A matsayina ta 'yar ƙasa wannan abu ne mai kyau saboda yanzu ana samun ƙorafe-ƙorafe mutane suna cewa wasu ba su samu ba wasu a ce akwai bangaren da aka bawa bangaren da ba a bawa ba to idan aka tsara al'amuran zai zama na an dinke Najeriya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Daga Najeriya za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Kamar yadda gwamnati ta ayyana a yau litini ne dukkanin ɗalibai a jamhuriyar Nijar suka koma ajujuwa bayan kwashe watanni biyu zaune a gida a sanadiyar coronavirus. yanzu haka hukumomin ilimi sun ɗauki matakan da suka dace kamar tana da wurin wanke hannu takunkumin rufe baki da fuska sai kuma ba da tazara tsakanin ɗalibai da malamai don karatu ya tafi daidai an gaida tamar a bari da wannan rahoto gwamnan jihar da magaran isa musa kenan a makarantar mele duwaram da aka kaddamar da komawa makarantar ah, an dawo lakwal me yasa an ka kun kai wata biyu ba ku taho lakwal me yasa da kai mai gami me yasa ba an kai wata biyu ba a zo lakwal ba wacce maladi coronavirus covid bala shi yasa don saboda ku kamu da ciwo an ka ce ta kamata ku tsaya gida har a yi maganin ta ga za a yi yanzu covid ta fara nisa shi shikenan muna dibin insha Allah yalla ta kawo karshe amma duk da haka dan mu ci gaba da kare juna kan mu dauki corona shi yasa mun ka ce kuma duk in yaron zai tahowa la ya yi ma baban shi kuka a sami shi wannan abun kenan daga yau kada ku yarda ku zan zuwa lakwal ba da wannan abun ba ibrahim kai gama shine babban darakta na ilimi a fannin sakandare a nan jihar da magaram ya ce sun dauki dukkan matakan da suka dace don wannan karatu ya tafi daidai lalle mun dauki matakan da ya kamata dauka don saboda yaran su koma lakwal a yau muna dispositif da labashi jama'a da shi na gaban kuma abin wanke hannu kuma kowane yaro ya san babbar kishi mun dauki matakan da zai taimaka mana ya sa ko kowane tabul ya zama to yaro guda biyu na samun tabul a duk alamu dai matakai an dauki ɗauke su don saboda wannan wani cuta. Komi daraktan zai ce game da wasu yara da ba su sanya takunkumi ba? Ba secondary ba sai dai ko primary. Secondary da taimakon kojas mun samu bavet dubu arba'in wanda ya ba mu daman ba kowane yaro cikin garin da magarin bavet guda. Dan ka yaro ba da bavet sai dai ko bai sawa nan kanshi amma kowane yaro yana da babata guda kuma kowane mushe kowane ma'aikacin mun samu bashi babata guda su ma kuma na an sa su kamar a ce cikin hali yadda za su shi daɗin kwarantin kwandishiyon inda ya kamata na suna cikin kwandishiyon tunda ba su kama wannan aikin an biya su duka na biyu kuma bavat mun samu taimako daga guri gmail babat dubu biyu da dari shida da goma wanda ko babatin na musamman ga mushina wannan babatin kowane mushina jihar da magaram na sakandare ya samu babat guda ya samu samun aikin shi cikin kwanciyar hankali. murna wajen ɗalibai ba kama hannun yaro kasancewar sun ɗauki lokaci mai tsawo a gida ba karatu. ramatu muhammad wallahi mun yi murna sarai ma da dawowanmu to zaman gida dai an yi shi dai amma babu daɗi na ga baki da bavet kuma duk abokanki suna da bavet ba a baku ba na lakwal inda aka ce za a bada eh sai dai ko zuwa gaba to amma aikin san yana da illa rashin bavet ko Eh an haɗi ba an ce kowa ya sa. Sunana Amadu Tijani amma an yi sani na da Tuki Man. Mun kuma lakol alhamdulillah mun ji daɗin al'amarin wannan wallahi. Saboda kun san dole ne da karatun ku saboda goban mu ba. Gashi na ga Canada ba bavet kamar eh. sai ne kai ko a makaranta ka. Gaskiya an ba mu ma a makarantar wala. Mm. Kowa an ba shi. Su kuwa iyayen yara ga abin da suke cewa. Aliza Kubra. To gaskiya dai saboda Allah wanda aka ci sai da abincin su an kawo aiki tunda mai karamin ƙarfi gaskiya bai iya ba. Wani he sha biyun ta ma zai je nemi abincin mutum zai baya yaran shi wannan ko ya doro aiki ba dan karami ba sabilillah ya dole ne sassafta ta alka hada masa abinci tunda bayan da za ana so su yi karatu mutare amadu mu yanzu fatan da muke yi ba koma ba da kwalin duka irin kokarin da ah, gwamnati ta doka muna fatan su malumman makaranta gabaki daya gwamnati hakuri za ta dole ta doki yaunin su saboda me saboda karfa musu gwiwa dan ganin cewa an ceto wannan shekara ta karatu suna nazala alasa sosai mun ji daɗi da wannan kuma. matakai wannan tunda abu na kariyar kai ne mu ma mun ji daɗi bisa wannan kin mu tun daga gida mun ba sun sai babet ɗin su wannan da ake ce ma canhu tun a gida muka sai suka sa da shi suka tafi watan da da muke yi gwamnatin ta yi tsaye karatun da aka ce kwana 45 ya tafi daidai ta marabari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar nijar. to har yanzu dai daga nijar din da 'yan kasar suka bayyana ra'ayoyinsu akan bayanan da majalisar dokokin kasar Nijar ta amincewa hukumomi na su fara sauraron hirar wayoyin jama'a a cikin sirri da kuma bibiyar masu amfani da kafafen zamani da nufin tatsar bayanai a matsayin wata hanyar yaƙi da ta'addanci. Ko da yake 'yan hamayya na cewa matakin na da nasaba da yunkurin rufe bakin masu sukar manufofin gwamnatin shugaba isu mamadu wakilin muryar amurka a yammai su ne mumini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Dokar wacce aka bayyana a matsayin wani matakin yaƙi da ta'addanci a wani ɓangaren ta ta tanadi wasu hanyoyin zuba ido a kan waɗanda ke ƙoƙarin ta da zaune tsaye a ƙasa sakamakon lura da yadda wasu suka mayar da kafafen sada zumunta tamkar wani makamin cin zarafi ko na yi wa abokan hamayyar siyasa ƙasafi in ji gwamnatin ta Nijar. editan jaridar litan zabairu sule na goyon bayan wannan yunkuri ka ɗauki misali a ƙasa adifa lokacin da ƙasar chado ta kai wannan harmaki ga 'yan boko haram da aka kace dukkan abin sadarwa ai kana gani irin nasarar da aka samu kenan yau yar idan aka ce wannan doka ta zo to alhamdulillahi za a samu nasara a fuskan dukkan yaƙi da ake da miyagun ƙwayoyi yaƙi da ta'addanci da kuma masu yada ƙarya da jita-jita da cin zarafin mutane a bisa kan yanar gizo-gizo ko duka bisa kan wasu na'urori na sada. Shugabar kungiyar matasa ta Shenom Hashiya Falmata Taya na cewa tasirin wannan doka ya danganta da hanyoyin da za a yi amfani da ita. Hujjar ta farko sun ce suna yi ne saboda 'yan ta'adda in dan wannan ne suka ce suna son su saurari bayanan sirrin jama'a mu da kanmu muna goyon bayan su saboda kowa ya san da cewa Nijar tana cikin wani halin haulayi gabas da magusum da arewa an ta'addan nan sun hana mu sakat amma don wani manufa ne suna so su ga wanda yake ma gwamnati zagon kasa ko yake ma gwamnati sa ido sun yi aikin banza saboda in yau yau kai ne gobe ba kai ne ba kenan ramin mugunta mutum ya gina shi ga jere. yake gwamnati na danganta wannan mataki da yunkurin murkushe miyagun ayyuka matashin ɗan siyasa habila rabi'u na kallon abin ta wata fuska da farko abin ashani na biyu karan tsaye ne ga demokradiyya na uku wato shiga 'yanci ne da mutunci na dan adam wanda kundin tsarin mulki ya kare ma kowane dan Nijar. Rashin lakantar ainihin amfanin hanyoyin sadarwar zamani a wajen al'umma da rashin amfani da hanyoyin laluba a wajen hukumomi domin ganar da jama'a manufofin da suka sa gaba su ne masababin wannan cece kuce a kan wannan sabuwar roka in ji shugaban kungiyar ajefa lawali tsala. Harkar sadarwa ta zamani alheri ne ga duniya ya kamata da mu talakawa masu maganganu da ita hukuma ma'ana gwamnati da take nan tana so ta hoke ta kiyaye ta sa ido cikin wannan sadarwa mu sani duka abun da ke zama alheri shine mu yi unhwani da wannan hanya ta sadarwa bisa ayyuka na gaskiya bisa ayyuka na alheri kuma idan ma za a saurar al'umma kale ya zamanto a shiga cikin haƙƙi na al'umma a bincike wani abun da bai kamata ba a nan gaba kaɗan ne ake sa ran shugaban ƙasa isu muhammadu zai saka hannu a kan takardun Sartar da wannan doka da ta sa 'yan adawa ficewa daga zauren majalisa a daidai lokacin da bangarori ke muhawara a kanta a ƙarshen mako saboda cewar su ba sa goyon bayan matakin toye haƙƙin 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma. A sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc ana iya sauraron ko kuma kallon shirye mu a koda yaushe akan adireshin mu na yanar gizo www.hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. wasan kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila sun nuna alhini tare da goyon bayan zanga-zangar lumana akan mutuwar ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda a birnin minneapolis na amurka 'yan wasan sun aiki da wannan sakon ne ta hanyar wani hoto da suka ɗauka gurfani a gwiwar kafarsu ɗaya a zagayen da'irar tsakiya ta filin wasansu na anfield a lokacin atisayen su na yau litinin hoton ya nuna 'yan wasan liverpool ɗin 29 sanye da riguna masu rubuce da sakon haɗin kai babban ƙarfi ne da kuma rayuwar baƙar fata na da muhimmanci. zaratan 'yan wasan kwallon kafa da dama a duniya musamman bakar fata sun fito karara sun nuna rashin amincewarsu da wannan al'amari da kuma matsalar wariyar launin fata baki daya sun kuwa hada da 'yan wasan manchester united paul pogba da marcus rashford waɗanda tuni suka nuna goyon baya ga masu zanga-zangar lamarin a shafukan shafukansu na sada zumunta na intanet haka su ma shahararrun 'yan wasan tennis mata serena williams 'yar kasar amurka da 'yar kasar japan naomi osaka duk sun wallafa sakonnin allah wadda da kisan na floyd daga karshe dai dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya sami tsawaita kwantaraginsa na zaman aro a kungiyar manchester united har ya zuwa watan janairun shekara mai zuwa ta 2021 igalo dai ya koma united ne a zaman aro daga kungiyarsa a tashin haishin huwa ta kasar china a kwanta ragin da ya karkare a jiya 31 ga watan mayu to sai dai dama babu sharaɗi ko kuma zaɓin sayan ɗan wasan na dindindin akan ƙungiyar tun da farko igalo ya zo ne a zaman cike giɓin ɗan wasan united ɗin marcus rashford da ya sami rauni har ya zuwa ƙarshen kakar wasanni to sai dai kuma annobar coronavirus ta yi sanadiyar ɗage fafata gasannin kwallon ƙafa lamarin da ya sa wa'adin ragin igalo ya ƙare ba tare da an karkare kakar wasanni ba a ƙasar spain kuma zakarun gasar la liga ta ƙasar barcelona za ta koma bakin daga domin fafutukar kare kambinta tare da fafatawa da real mayoka sakamakon dawowa da za a yi a fafata gasar bayan da aka ɗage ta tun ranar 12 ga watan maris sakamakon annobar coronavirus barcelona ce za ta bakonci mayoka a ranar 13 ga wannan watan na yuni kwanaki biyu bayan sake dawowa fafata gasar ƙungiyar real madrid da ke bin barcelona a teburin gasar da bambancin maki biyu kacal ita ko za ta soma ne da karawa da eber a filinta a ranar 14 ga wata murtala faruk sanyin na daga washington dc madalla to kafin mu yi sallama da ku ga yusuf ya sake dawowa da labarai a takaice dubban mutane ne suka bazama kan tituna a kasar new zealand a yau litinin suna nuna goyon bayan amurkawa a zanga-zangar nuna alhininsu a kan kisan bakin fatan nan da aka yi ba amurke george floyd yayin da yake hannun 'yan sanda annobar covid-19 ta karu da kashi 68 cikin 100 a kasar afghanistan cikin watan mayu a cewar wani kwamitin agajin ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da ya fitar yau litinin Baki ɗaya makarantu da jami'oyi a ƙasar Kamaru sun koma bakin karatu a yau Litinin. Duk kuwa da cewar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na hauhawa. Hannayen jarin Hong Kong da Shanghai ne ke kan gaba a kasuwar kasashen Asiya a yau Litinin a daidai sa'ad da masu saka hannayen jari suka yi ko oho da irin halin rudani da aka shiga a kasashen duniya. China ta yi barazanar mai da martani akan Amurka bayan wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na so ma shafe matsayi na musamman da Hong Kong take da shi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu kuji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harambe da ya karanto mana labarai da jagoran shirin Daniel Brown. Sai injiniyan mu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa ni aisha ma'azu nake muku sallama kwana lafiya ma'asala.